امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض أإله مع الله قليلا ما تذكرون kuma wane ne wanda yake amsa kiran wanda lamarinsa ya masa kunci ya shiga cikin tsanani idan ya kira shi kuma yake ɗauke wa mutum abin da yake faruwa da shi na cuta da talauci da sauransu kuma yake mayar da kuma mai juna a bayan ƙasa sashen ko yana mai gurbin sashi jama'a bayan jama'a shin akwai wani abin bauta ne tare da Allah da yake aikata haka a'a babu kaɗan ne daga cikin ku suke wa'azantuwa da ɗaukar izina